نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta litinin wanda yau ita ce ranar takwas ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ah, ita ce ranar sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma 2019 Allah tabaraka wataala cikin yaddarsa da amincewarsa ya ƙara tara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zontu a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara idan 'yan uwa ba a manta ba a karatun baya mun je a cewa shi iblis yana cikin mala'iku ne ko ko dai aljani ne shi mun ji malamai sun kawo fahimta guda biyu fahimta ta farko cewa dai iblis shi ma yana cikin mala'iku ne fahimta ta biyu cewa yana cikin aljanu amma magana mafi ƙarfi cewa dai lallai asalin halittarsa wato halitta ce an halice shi da wato wata madda daban irin wadda aka halice aljanu amma kuma yanayinsa surarsa tana kama da ainihin mala'iku Allah ta'ala shine mafi sani Faɗin Allah ta'ala wa ya adamu an anta wa zawjuka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir ربك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة إيه. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله تبارك وتعالى yake cewa wa ya Adamu kun anta wa jannata, aljannata. ce cewa Adamu, alaihi salatu wa salam, uskun anta wa zaujukal aljanna, da kai da matarka ku yi zamanku a cikin gidan aljanna wa kula min haragadan haisu shi kuma, ku ci abin da kuke so a cikin wannan gida na aljanna. Wannan malamai suka ce takarimun akara li Adam. dan ka dubi tafsiri na al-misbahul munir fi tahzib tafsiri, ibn kathir yace takrimul akhar li adam wata girmamawa ce ta daban wadda aka wa annabi adam banda wanda aka mai a baya wanda al-imam ibn kathir a wajen tafsirin wannan aya ya kawo wannan hadisi na abi zar gifari wato wanda shi abu zar gifari yake tambayan manzon Allah yace ya rasulullah a ra'aita Adama nabiyan kana, shin Adam annabin Allah ne, ko ko a'a bawan Allah ne yake tambayan manzon Allah. Manzo sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Na'am, nabiyan, rasulan, kallamahu Allah ƙabalin. Annabi Adam, annabi ne na Allah, manzo ne, kuma Allah ta'ala ya yi magana da shi, bi ma'ana ayanan, wato, ya yi magana da shi ba wai ta hanyar mala'ika ba kai tsaye, Allah ta'ala ya yi magana da shi kai tsaye, faƙala Allah ya ce mashi ya kai Adamu ga maganar da Allah ya yi da shi kai tsaye, uskun an ta wa zaujuka aljanna, da kai da matarka ku zauna a cikin aljanna, wanda wannan hadisi Ibn Asakir ya fitar da shi cikin tarihu Dimash. Imamul Qurtubi da ya zo fassara wannan wuri ya ce uskun wato ka zauna kamar da muka sani fi'ili ne amr wato umarni ne ya ce la khilafa an Allah ta'ala akhraja iblisa inda kufrihi wa ab'adahu an aljanna ba wani sabani abu ne da kowa ya yadda cewa lokacin da iblis wa Allah kafirci lokacin da shi shedan yawa Allah taurin kai Allah ta'ala ya kore shi daga cikin aljanna kuma Allah ta'ala ya fitar da shi bayan Allah ya kore shi ƙala li adam sai ya ce wa annabi adam uskun kai ka zauna cikin aljanna ai ittakhidha maskanan kamar da aljanna ta zama gidan zama gare ka inda zaka zauna da kai da iyalinka anta wa zawjuka aljanna da kai da matarka kamar da aka sani lugace ta alqur'ani zawju ba ce anta wa zawjatuka ba sai aka ce anta wa zaujuka aljannata kai da matarka ku zauna anan cikin gidan aljanna an samu hadisi daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fil masjid wata rana manzon Allah yana cikin masallaci wa indahu azwajuhu a tare da shi akwai matansa shi kaga mutum yana iya shiga masallaci tare da matansa jama'a muna gane wannan domin a da ana gina masallaci ne wadatacce wanda kowa zai iya shiga duk wata bukata da ta taso masa zai iya a masallaci ko namiji ko mace saboda kyakkyawan tsari yanzu ko za ga masallaci dan kukut kamar kabari za ga shi dan karami ana ganewa ko saboda galiban in ka tara masallatai a cikin guda 100 90 zaka samu sadaka aka bamu 90 sadaka ce aka bamu da wuya ka samu fili muka saya muka gina masallaci sai an yi da gaske jama'a muna gane wannan in ko abu baka shirya mai ba da ka tashi yin gida ka shirya gida kerare da wurin bayan gida da wajen bacci da wajen aje kaya da wurin aje komi da kake bukata ya kasa a gidanka amma da aka tashi za a dakin Allah ba wurin aje mota kai wajen sallan ma sai an cike wa mutane hanya ko ba ku gani yadda ake sallar juma'a a cika hanya a ta rigima da mutane saboda an cika hanya wa ya ce kuma ka cike mutane hanya da za ka sallah in baka shirya yin sallar baka bari inda ka shirya yin sallar da ka sai wurin sallah jafa muna gane wannan manzo sallallahu alaihi wasallama da ya je madina gida ya fara gina ko masallaci masallaci ma domin sallar ce gaban shi ana ganewa ai mu da ba sallar bace gaban mu kaga ai ba mu shirya mu ba mu shirya yin sallah ba dan haka zaka samu muna sallah a manejance a wannan garin Abuja na san masallatan Juma'a da yawa da basu kai masallacin nan girma ba attachment kenan masallacin Juma'a amma bai kai masallacin nan girma ba suna nan ga sunan kawai an samu wani wuri ne yayi daidai da bakin titi sai a raɗe ana Juma'a sai ranar Juma'a abin nan din mutane a dakatar da su a zalunce su a rufe musu hanya in an yi magana ka ce addini kake yi wa ya sa ka wannan wa ya ce ka yi haka in ka rufe hanya domin security wannan daban domin abu ne zamani ya zo da shi lalura ce amma ka rufe mutane hanya ka hana su movement ɗinsu saboda buƙatar za ka yi sallah ƙarshe maimakon ka samu lada ka samu zunubi saboda ba wanda ya sa ka haka musulunci yana da tsari idan za mu haɗa ɗari kwabo mu sai masallaci mu yi in ba za mu haɗa mu bari jama'a muna gane wannan in za mu yi masallaci mu yi in ba mu yi niyyar sallah ba to mu bari idan mun je can ma yi bayani amma dai mu sani ba addini ba ne yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi dinnan shine ya kasance yana cikin masallaci shi da matansa faruhuna sai matan suka yi tafiyar su fa qala li safiyata binti huyay sai manzo Allah ya ce wa matarsa safiya binti huyay yace la ajale hatta an sarifa maki ke ki dan jira kake gaggawa ina so mu tafi tare da ke wa kana baituha fi dari usama ita gidanta na can kusa da gidan usama fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aha manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito tare da ita falaki yahura tulani min al-ansari sai ga wasu maza guda biyu cikin mutanen Madina sai suka gamu da manzon Allah fa nazara ila nabi sallallahu alaihi wasallama thumma ajaza waɗannan mutane guda biyu sai suka kalli manzon Allah gashi tare da wata mace bayan sun kalle shi sai suka wuce kai da kaga an yi ma wani irin kallon kasan akwai darasi akwai bayani ana ganewa ko yawa yau da wani zai ga kawai ka zo ka sauke wata a mota to sai kokarin ce to tunda wancan na san shi bari in bi ta in ga inda za ta shiga in dai bata shiga gidan shi ba na san to akwai wata magana ya aka ya dauko ta ina ya ganta ina ya santa ya aka wato idan mutum ya tsora kansa bala'i tun a duniya yana cikin azaba maimakon ya tafi harkar gabansa amma zai tsaya ya bi shi ya ga abin da yake jama'a muna gane wannan waɗannan mazaje guda biyu suka kalli manzo sallallahu alaihi wasallam sannan suka wuce da yake manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo karantar da duniya ne wa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce musu ta'ala ya ku biyu ku zo nan innaha safiyya bintu huyay wannan fa mata ta ce safiya kun ga ai ba tambayar sa akai ba kallon sa kawai akai yace mata ta ce safiya bintu huyay innaha zawjati fulana a wata riwaya mata ta ce wance ana nake nan ko kala sai suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah wato ko suka ce wato ya ma'aikin Allah ai ba mu kasance mu yi wato mu yi maka zato ba ba za mu zace ka da wani irin mummunan zato ba sai manzon Allah ya ce inna shaytana yajri minal insani majarad dami shedan yana yawo a jinin mutum yadda wato yana yawo a jikin mutum yadda jini yake yawo tasirin jini a jikinka haka tasirin shedan yake a jikinka ana ganewa akwai inda jini baya zuwa jikinka tun daga kai har kumba to haka shedan tun daga kai har ina har kumba dan haka shedan yana yawo a jikin mutum wa inni khashitu an yulqa fi anfusikuma shay'an manzo ce naji muku tsoro ne kada shi dan ya jefa muku sharri a zuciya ya jefa muku zargi kaga manzo Allah yana tsoron me zargi kuma ya nuna maka mutane suna da gaggawan me zargi dalilin shedan da yake tasiri muna ganewa ai dalilin tasiri shedan to dan haka manzo sallallahu alaihi wa sallama a ainihin sai ya yi musu kyakkyawan bayani saboda ya zamto sun gane hadisin na cikin sahihul bukhari hadisi na 2038 yana cikin sahihu muslim hadisi na 2175 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 3571 ya zo cikin sahihu abi daud hadisi na 2471 har yanzu an samu hadisi daga abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yadda wato suke cewa lamma uskina adam aljanna lokacin da aka zaunar da annabi Adamu a cikin aljannan nan mashafiha mustawhishan sai ya kama yawo a cikinta ta amma yana cikin kunci bi ma'ana shi kadai ne kaga Allah ya halicci mutum akan ɗabi'ar baya son kadaici aka ce mustawhish wanda yake zaune amma bai jin daɗi misali a ce an tafi gida an bakka sai kai kadai ai zaka rika jin wannan fa kai tafiya akai aka bakka za a dawo wannan shi kuma shi kaɗai ne sai yake jin cewa dai bai cika ba har yanzu dai da saura yana neman mai abokin wato hulɗa don haka ya zauna falon ma nama lokacin da ya yi bacci hawa hawa dil'ihe a alƙusuwa ko min shikkihi hil'aisar, sai aka halicci annabi adam daga ainihin diluhu alƙusura wato eh, eh, eh, haƙarƙarinsa na me na hagu wanda yake mafi nesa wane ne mafi nesa na can sama ko na ƙasa na can ƙasa ana ganewa ko yau to sai aka halitta ilai yaskuna ya wa ya'nasa biha don ya samu natsuwa da ita ya samu kwanciya hankali ya samu me natsuwa da ita da kwanciya hankali idan aka zuwa abin nan kwadangwal kuce ta ne ko menene kwadangwal skeletal kuce ta ko me ke eh, da Hausa fama ya kwarangwal in ka duba kwarangwal na mutum za ka ga ƙwararwan na namiji wannan ƙashin ƙirjin ɗaya ya fi ɗaya ka ƙirga da kyau za ka ga wannan na dama ya fi nagu yawa da guda ɗaya ka samu ƙwararwan ɗin mutum ka sami ka ƙirga ka gani sai dai kawai su je su yi menene ake cewa rowin kuke sa kome amma dai in dai asali ne kuma kai ma ka sa hannunka ka rika ƙirgawa za ka ga ƙwara ɗaya ya fi ɗaya ɗayan nan da aka ɗan falle da shi aka yi aka yi aka yi ana gane wannan ko da aka yana daga cikin lokacin da aka zo ma aliyu dan abin ɗalib da wata rigima ta matsalar gado wani an mutu an bashi yana cikin masu gado kun sha mushkil ne bi ma'ana yana da irin halittar maza yana da halittar mata sai aka rasa yadda za a rinjaye da shi daga cikin abin da ya ba da dama a je a bincika ya ce a je a tuɓe shi a duba wannan haƙarƙarin namiji ga yawan nashi Mace saboda saboda wuce da fahimta ke, wannan ga irin nashi wannan ga irin na ita nata cikakke ne shi kuma nashi ɗaya babu ana gane wannan ko dan haka sai aka je aka duba ƙarshe sai aka rinja da cewa namiji ne ana gane wannan ko sai aka same shi cewa ainihin namiji ne so dan haka yanzu an halitta masa a'a ai ko yanzu mu ce taba zai rika ji a'a barin sa za a yi yadda yake sai dai kawai an samu ci gaba yanzu da suke zuwa a rinjayar da bangare daya amma dai halitta ce ta Allah ya danganta eh, zama ila in an zauna da, likitocin musulunci likitoci wanda suka san addini sai a zauna a fitar da me ya kamata a yi da kun sha mushkil ya za a yi da shi amma dai halitta ce ta Allah ya yi shi gaba ɗaya domin ya khuluqu ma ya sha'u Allah na halitta abin da ya so dan ya gwada ikonsa sai ya yi shi haka ba a ce mai namiji ba a ce mai mace amma galiban ana samun rinjaye ta hanyar gashinsa a gaina da gashi irin na mata ta hanyar jikinsa da tafiyarsa tafiyar mace daban da tafiyar namiji in dai ba abubuwa sun lalace ba ana ganewa ai da wasu abubuwa da ke gwada mace da wasu abubuwa da ke gwada namiji sannan ila aina yamil ina ya fi karkata idan aka gaina sha'awan mata an san namiji ne an fahimci wannan ko idan aka baya sha'awan mata to an san menene mace ne in dai ba wani ciwo na zuciya ba wanda zamani ya zo da shi ake ainihin kallafa wasu ciyar. to ala ayyi hal wannan ainihin bangare kenan to don haka a ku mata kuna ji an halice ku ne domin natsuwa domin me ku zama natsuwa idan ba ku zama natsuwa ba to lallai ba ku ba da abin da aka nema ba a wurin halitta ku dalilin da ya sa aka halitta wa maza ku don ku zama natsuwa a wurinsu idan kika zama tashin hankali ga namiji to gaskiya zai zama gara baki ana bayanta gara baki domin in baki kin ga ya huta za ki zama mai ne natsuwa idan ya gama ɗauko bakin cikin duniya sai ki zo ki yi ƙoƙari ki sa a manta da bakin cikin duniya hankalinsa ya dawo in jininsa ya hau ki sako da shi ba jininsa ya hau a waje ba in ya iso gida ki kara ɗaga shi ana fahimtar matsalar so ala ayyi hal a wannan bangare kenan to don haka mu rika sanin abin da yake ƙa'ida, tabbas mata tsakani ga Allah maza suna buƙatar natsuwa a wurin mata ana ganewa ko auratayya da ake ta magana auratayya ba kaɗai ta taƙaita ba ne wajen biyan sha'awa da haihuwa Yaya, a'a mu'amala ce mai ƙarfi tsakanin namiji da mace mace dai abokiyar shawara ce idan ana bukata za a yi shawara to ana yin shawara da ɗiya mace domin ta baka shawara abin da ya kamata za ka yi mace abokiyar sirri ce ana gane wannan ko mace abokiyar tattalin arziki ce a sai kaza kar a sai kaza kar ta ga ana samun kuɗi ta kawo abin da kuɗin zai ƙare a waye gari a nemi kuɗin a rasa a rasa yadda za a yi ya subhanallah to don haka mata muna kira gare ku da babban murya ku yi ƙoƙari ku zamo wa mazajen ku tsuwa da yawa wani in ya kawo matar shi makaranta zai ce malam ni ba karatu nake so a koya mata ba a riƙa mata wa'azi kaga ai baya jin daɗinta. ta ana ganewa ko yana jin jiki don haka a yi wa'azi a bar karatu haku ga abin da zai sa a ce a yi wa'azi a bar karatu to gaskiya ba ƙarami ba ne to Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa huwa allazi khalaqakum من نفس واحدة وجعل منها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها إيه وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة Allah shi ya halice ku daga rai guda ɗaya waye nan annabi Adam alaihi salatu wassalamu waja'ala ha zawjaha Allah ya sanya daga jikin wannan ran Allah ya halitta wa ran mata don me yasa Allah ya ce liyaskuna ilaiha dan ya samu natsuwa ya fita daga me abin da yake ciki na damuwa ya samu natsuwa daga wannan matar yanzu dai ma'auni shine idan kin zama natsuwa ga miji to kin cika mata idan ba ki zama natsuwa ga miji ba to lalle abin da ake nema ba a samu ba ana gane wannan ko har kullum abin da ke damun ƴan uwa mata shine to ai shi ma baya kaza ai shi ma baya kaza wato kai abin da Allah ya dora maka ka kyala wani da matsalarsa shi ma za a maina shi wa'azin a masallaci kai dai abin da Allah ta'ala ya ɗora maka naka ka yi ƙoƙari ka tsari da yawan matan magabata suna tambaya ne menene haƙƙin mijina a kaina ba mai haƙƙina a kansa ba ta yadda zan zan tasa shi gaba mace galiban koda Alƙur'ani ta iya karantawa ta iya kawo aya sai dai ta zubo maka ayoyin da suke magana akan haƙƙinta ba tare da tana ita ƙoƙari take ta zama kanta lauya ta kare kanta ta yi kaza alhali musulunci shine zai kare ki bakin ki za ki kare kanki eh ita ma sai kawo ai shi yasa galiban in dai ba an samu tarbiya ba wasu za ka gani malam wallahi dahlu ba wajen musabaka da sauransu sai ta haddace qur'ani ya ta zubo maka ayoyi amma ba ba biyayya ka ga me akai saboda Allah sai ma a zage addini ana gane wannan ai tana ganin ita ma malama ce Ba ta san cewa hadda alqur'ani kana gama haddace shi dugon dan ba kai akan sanan alqur'ani dugon dan ba akan sanin alqur'ani da abin da yake cikin sa mataki mataki ne ilimin alqur'ani har mu sai koma ga Allah wani matakin ma bai taka shi ba madadin a kama hanyar bin Allah sai a kama hanya ya zama ta kama ta shaddaji Allah ta'ala ya shirye ta da mu wannan aya tana cikin suratul a'raf aya ta 189 Allah ta'ala ce wa min ayatihi an khalaqa min an lakum min anfusikum أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا yana daga cikin ayoyi alamomi da za ka gane girman Ubangiji ta'ala, ya halitta muku mata daga cikinku, matan ba aljanu ba ne mutane ne irinku, litaskunu ilaiha don ka samu natsuwa zuwa ga matar, kowa yamma ta yi ƙoƙari yake je gida, na ofis, na kasuwa, duk inda kake ya za a ka je gida, kana zuwa gida ka samu ainihin kula a wajen wa mata, litaskunu ilaiha, waje na bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya tsakaninku da matan sai ce mawadda bai ce mahabba ba danƙon soyayya wa rahma da kuma jin tausayi wannan abubuwa guda biyu a kansa aure yake ginuwa idan aka rasa waɗannan abubuwa guda biyu aure baya tasiri idan aka rasa soyayya aure baya tasiri idan aka rasa tausayi aure baya tasiri jama'a muna gane wannan dole ana buƙatar guda biyu ya zama tana son shi yana santa ya zama tana tausayinsa akan wahalar da yake ya shigo da abinci a gidan ya shigo da sutura a gidan ya shigo da ruwa a gidan ya shigo da duk abin da gidan ke bukata ya kamata mace ta tausaya masa idan mace ta dauki kanta ta jefa wajen nemo abinci ta shiga ne inda ba a sa ta ba ta yi kokari amma ba wanda ya sa ta dan namiji aka ce ciyar ana ganewa in ta jefa kanta ita ma sai ta tafi aikin gwamnati ita ma ta tafi wani kokari take so ta yi wannan amma dai ba a sata ba asalan shi dole ya haka ita ko ba dole bane kuma koda kudin ta ya kai ananan sama'i kudin mace yana tabo sama saboda yawa to ba dora mata ciyarwa ba ana ganewa ai ɗaya daga cikin sahabbai mata na da kuɗi za ta fidda zakka ce a'a ga ni kusa da ke fakiri ki ɗauki zakka kai wani wuri ai ni na cancanta da zakka nan fa aka kama kaya kaya ta ce zan baka zakka muna tare ga ga bayan Allah ce ai banda ko kwabo talaka ne aka ce a bani ko talaka ne gani kuma ai fa rigima haka ba manzon Allah manzon Allah ce shi zakka aka dauki zakka aka bashi kai kuma dauki kudin cefa ne a ciki ka bata dauki kudin cefa saboda bai san nauyin sa ne yanzu kudin sa ne ya je da ya ga dama ka zai dishi kudin ya fita a hannunta ya shiga hannunsa kuma nashi jama'a muna gane wannan ashe ga komin dukiyar mace namiji zai yi ne zai ciyar idan ya gaza tana so ta taimake shi ta taimake shi in ba ta so ta taimake shi shikenan sai a rabu tunda baya iya ciyar da ita ana ganewa ai amma dai namiji zai ciyar da mace ba inda aka ce mace ta bada ko titi a wajen cefani ko dai karambani ko taimako ɗayan biyu e, wala Allah tana yi dan karambani wala Allah tana yi domin ainihin taimako ana ganewa ko yauwa wannan shine abin da ake samu ainihin dangane da shigowar mace wajen ciyar da gida tausaya wa mace ka gane cewa mace tana wahala mace tana cewa za ta yi wanka sai ta dan baka yaro ka dan taimaka ka rike mata yaro ta fito wanka kafin ta fito yaron nan ya buwaye ka ya ya kushe ka nan ya tsalle can wurin ka jawo shi nan wurin ka kamo shi can ce kai wannan fa kafin a fito wanka wanda yake rikewa awa ashirin 24 fa kaga dole ka tausaya mata jama'a muna gane wannan dole ka ci tausayinta wato musulunci da za mu bi shi jama'a da mun zauna lafiya e eh, a to ai ga wanda ya wahala ko Allah cewa ya afi kula da ita ai wa za wa ai farko wanda ya cancanta da kyautatawa ta yace ummuka daga nan fa ummuka daga nan fa ummuka daga nan sai sai abuka kaga ai uwa kenan to dole ka tausaya mata wahalar take da ƴaƴanka a haka za ta wanke rigarka a haka za ta yi maka guga a haka za ta yi maka shara yau ko da zuwa namiji ya dawo aka ce ɗan jira in gyara gado ka kwanta tsayi wannan da zai yi a gyara gado yana ganin an ba samar lokaci ya ta faɗa yana ihu saboda mai ba a gyara mai gado a lokacin da yake so amma za ka zo ka sadda inda za ka kwanta ka kwanta ka ɓata abin da za ka ɓata ka rusa abin da za ka rusa ka zo ka sadda mai an gyara dole ka ci tausayinta jama'a muna gane wannan shi yasa Allah ta'ala ce ya sanya tsakaninku mawaddatan sai ce ne wa rahma danƙon soyayya da tausayi idan aka samu tausayi soyayya tana karuwa idan mace na tausayin miji amma kullum ba ta ganin ƙoƙarinsa, na ce kai mun abu kaza ba kai mun ba alhali ya mata wancan ya mata wancan yayi mata wancan yayi mata wancan wani ne bai samu ba sai ta rushe gaba ɗaya ni in dai nace maka ai mun kaza ba za a mun ba sai a kawo to shikenan sai a waye gari shi shedan ya samu inda zai shigo sai ka ciki kullum ana rigima kullum ana hayaniya saboda an kauce wa shari'a bin shari'a shi ma bin shari'a Allah ta'ala ya shirye da mu an samu hadisin Abi Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi ya ce innal mar'ata khuliqat min dila'in mace an halice ta ne da kashin hakarkari da me kashin hakarkari lan tasaki malaka ala tariqa mace ba za ta taba bin yadda kake so ba mace aba ai ana ake fadin taurin kanta mace ta bi yadda kake so saba ne kai fa in a ko wato idan ka samu da fa in ta biha istamti' biha wa biha iwaj idan zaka ji dadin zama da mace ka ji dadin zama da ita da karkatan nan taka an gane ai inda zaka yi fada kai inda zaka yi nasiha kai inda zaka dan yi hayaniya ka kai duk abin da zaka yi sai ka gama a yan firifiri da ido da an ba wani irin kallo ka san kawai shirme kake yi kawai ka gama surutun ka ka gama sai a kalli a ce ka gama ne sai to sai ne mata ba ce ka gama maganan ne in tafi koko baka gama ba bi ma'ana da saura ka <laughs> ka ci gaba in dai mace ce manzon Allah ya ce ba za ta taba ma yadda kake so ba sai dai ka zauna da ita haka nan da haƙuri wato taurin kai ne da ita wa in zahabta muha idan ka ce mace dole sai ka bi da ita yadda kake so kasarta ha karya ta zakai wa ha talaquha ba ana karya ta shine za a waye gari ka sake ta ana ganewa ai bi ma'ana wannan hadisin baya ba mata dama su yadda suka ga dama ai an ce a karkace muke ku bi mu hankali ko baka ji abin da duk a karki kafa hujja da wannan addini ki kin biyayya ga miji akwai hadisan da suka yi magana kuma akan biyayya ga miji cewa da zan umarci wani ya ma wani sujada da na umarci mace ta yi miji sujada saboda girma haƙƙinsa ai wannan hadisi ya kamata ki tuno dan ki je aljanna ba wannan hadisin ba cewa kin karkace ke ki zo ki gaskata wannan hadisin a kanki ana ganewa ai to ya zama ɗan uwa ainihin mata an kiyaye wannan ya zama ana nan namiji ake so a lallashe shi ba da ke ake ma magana ba da namiji ake ana lallashe shi ne ya haƙuri da ke da tawayen ki, da rashin bin daidai da rashin godiya da rashin yin abin da ya kamata da rashin ɗaukar ainihin haƙƙi da mahimmanci to ana ba shi haƙuri ya haƙuri da ke to kuma idan aka ce haƙuri da ke kina kai mai duka kin ga ai abu ba zai daidai ba to ala ayi hal ɗan uwa mata sai yi kokari ya zama an kiyaye su kuma maza ya zama an yi haƙuri kafin a kai gare wani abin da ya shafi rabuwa tsakanin namiji da mace to ya zama akwai nau'i na ainihin ɗaukan wasu matakai na bin abubuwa a hankali Allah ta'ala ya shirye ta da mu wannan hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 1468 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 4179 yana cikin sahihu targhib hadisi na 1926 haka nan imam al-albani ya fitar da shi cikin sahihul mawarid sahihu ah, al-mawarid ko hadisi na 1090 ya zo cikin sahihul jami' sagir hadisi na 1942 ya zo cikin sahihul adab mufrad hadisi na 574 al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya masa rama yake cewa wa siyaqul aya yaqtadi anna hawa khuliqat qabla dukhuli adam al-janna tsarin zuwan wannan aya ya nuna cewa an halicci hawa'u ne kafin a shiga aljanna da aka halicci hawa'u ne sai aka sasa aljanna tare wanda haka ma mai littafin al-misbahul munir fi tahzibi tafsir ibn kathir haka nan ya ambata a matsayin unwan fadin Allah ta'ala wa kula min haragadan haythu shi'tuma ku ci abinda kuke so ta inda kuka so ana ga aka ce ragadan wato a wadace ku ci abinda kuke so a wadace ai an san wadata wadata ita ce ka ci abinda kake so ba ka ci abinda ya samu ba ana ganewa wadata ka ce kai ni yau ina sha'awar in sha garin rogo kuna ganewa ba dan baka da abinci ba ce kana sha'awar shan garin rogo amma wanda ya sha garin rogo a bisa tilas ba abinci sai garin rogo wannan dai ba wadata ake ciki ba Allah ne ya sa dole a sha wannan hakura ana ganewa ai eh ai wadata daban ce wadata ita ce ka ci abin da kake so a lokacin da kake so wani lokaci turawa sukan yi ganganci wata ka balance cin balance a kona ba yawa ya na za ku ba ya ce ka rinka wato shi bature matsalar shi bai san halin da wani yake ciki ba wani fa abin da ya samu yake ci kaifa ma kana kuna gani ba abin da ya samu zai ci ba abin da ake magana ba wani ma bai san me me balance da ba bai san shi ba wani ma bai san abincin da zai ci ya cutar da shi ba lafiyarsa ba ta dace da kaza ba 'a abin da ya samu shi yake ci kawai jama'a muna gane wannan da yawan mutane fa kaso biyar bisa 100 in ga mutum a asibiti dole ta kawo shi kuma wato zuci zuci yake ga ya bar wurin ya ga ya bar asibitin saboda me kar a kware dan abin da yake da shi ai in so samu ne kowa ya rika zuwa asibiti ana duba shi ko yanayin lafiyarsa me ya kamata ya ci me ya kamata kai ya ci da sauransu a duba sa a duba kunnensa a duba ko ina a duba jikinsa a duba lafiyarsa a ga abin da zai ci idan da akwai wadata haka ne ka'ida amma idan babu wadata fa damuwar talaka fa da za a abinci shigo gidansa yana cin na safe yana tunanin na rana yana cin na rana yana tunanin na dare yana cin na dare yana tunanin na gobe haka rayuwarsa take da haka ka zo ka shirya masa wani tsarin abinci rana kaza ka rika cin kaza da lokaci kaza ka ci kaza da lokaci kaza wato akwai kin akwai kin mutum nawa ne zai jika garin rogo shine abincinsa ya dai sabo ya ci abinci suna nan da yawa hmm? a a dai ci ne ai abin da ake kulle Allah ta mutu Shi ne karka mutu ana ganewa ai ne karka mutu ai Allah ta'ala hakimu ne ai kuma ka ganshi lahiya lau yana yawo ga yana yawo lahiya lau to kaji to dan haka Imam Shaukani da ya tashi fassara wannan ce ar-ragadu al-aishul hani'i rayuwa ta kwanciyar hankali alladhi la ana afihi wanda ba wahala a ciki rayuwar da babu me babu wahala a ciki ka kusa rayuwar da babu wahala a ciki a ce komi a gida akwai sai dai a duba me kuke cewa rumbu abin nan so ko a ga meye babu a ciki a je a dauko a zuba da an tashi dauka za a yi a ci to kaji Allah ta'ala wala taqraba hadhihi shajara Allah ta'ala cewa annabi Adam kar ku je kusa da wannan bishiya na hana ku kuna mina zalimina za ku kasance cikin azzalimai wannan ikhtibaru Adam ne wato jarabawa ce da aka yi wa annabi adam al'imam ibn kasir Allah ta'ala ya masa rama ya ce fahuwa ƙtibaru min Allah ta'ala wa mtihanun li adam wannan jarabawa ce da gwadawa Allah ya wa annabi adam ya ganshin zai bi sannan waktalafal mufassirina fi ta'ayini ya shajara malaman tafsiri sai da suke maganganu guda shida wace bishiya aka hana shi ci ɓaure ne ko dalbejiya ana ganewa ko menene bishiyar dabino ne ko mai an yi saɓani to ba ba to ba a tsaya kan cewa ga irin da bishiyar da aka ce kai ya ci ba amma an ce kare ci imamul qurtubi Allah ta'ala ya masa rama yace khalafu kaifa akala minha ma'al wa'idil muqtarini ko wato bil qurbi wa huwa fi qawlihi ta'ala wato malamai suka yi saɓani yadda aka yi annabi Adam har ya iya cin wannan bishiya, tare da cewa ɗazu-ɗazun nan aka mai gargadi. Ana ganewa, ɗazu-ɗazun nan amma kuma yanzu har ya ci, bayan Allah ɗazu-ɗazu Allah ya ce, kar ku ci fata kuna mina zalimina. Ɗazu aka mai gargadi yanzu kuma ya ci. A kala hana siyan sai wasu malamai suka ce ya ci ne, ya manta ne. Ya yi me? Ya manta ne. Wa min al-mumkini annahuma nasiyal wa'ida zai iya yiwuwa sun manta ne li ikhbarillahi ta'ala zalika fi kitabihi hataman wa jazman saboda Allah ta'ala ya bada labari a cikin littafinsa wanda yake wato tabbas haka abin yake kuma jazaman haka yake ana ganewa ai cewa mantuwa ce Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama min qabl فنسي ولم Lahu له Allah الله تبارك وتعالى ce haƙiƙa mun umarci annabi Adam dangane da wannan bishiya fanasiya sai ya manta kina yi me ya manta muka yi da shi Allah ta'ala ya ce walam najid lahu azman ba mu same shi ne ƙoƙari ba akan tsayawa akan abin da muka umarce shi wakila aka ce ai nasiya yayi mantuwa ne mantawa yayi Allah ta'ala ya manta faɗin Allah ta'ala ne akwai maganar da Allah ya gaya mai inda bai manta ta ba to da bai ci ba wannan magana ita ce inna hadha aduwwul laka wa li zawjika aduwwul laka wa Allah tabaraka wataala ya ce inna hadha aduwwul laka inna hadha aduwwul laka kaga wannan shedan kaga iblis aduwwul laka makiyinka ne wala yukhrijannakuma min aljannati kada ku yadda iblis ya fitar da ku daga cikin aljanna fita a aljanna fa fatashqa za ku shiga wahala eh fatashqa yanzu jama'a akwai wanda zai fito daga cikin jin daɗi a duniya in ya shiga wahala sai ya baka tausayi yadda dai ake bada labari mutanen Libya irin daɗin da suke ji lokacin wancan shugabanci da yanzu da wahala da suke sha ai kaga fata shi kake ko ba haka ba idan ku kai kaza fa za ku shiga wahala manzo sallallahu alaihi da ya ja mana kunne ya ce kar aiwa shugaba ta waye in dai yana sallah ko ba haka manzo Allah ya ce ba maimakon ka auna da wannan ma'aunin ka zauna lafiya sai aka ki to daga baya ba shiga wahalar ba yanzu mutanen Syria ba gara da da yanzu ba mutanen Libya ba gara da da yanzu ba mutanen Iraki ba gara da da yanzu ba duk inda ka sani ya riga shiga wannan rudanin yanzu mutanen Sudan ba kwanan da suka kori shugaban su ba wallahi idan ba su yi hankali ba yaki za su kare da shi idan ba su yi taka tsantsan ba sun kare da yaki gara ma su shiga hankalinsu yi abin da ya kamata ana iya kawo wani wani ya ce bai yadda da shi ba a ɗau makami a kama kashe juna kaga gara na da da ya danna kowa aka zauna lafiya dan zaman lafiya ma ka fita ka nemo ka kawo gidanka shi ma alkhairi ne domin ana yaki ko kana ciki ko baka ciki sai ya shafe ka dole kana ciki dan haka Allah ta'ala ya ce kar ku yadda a fidda ku daga aljanna idan mutum ya fita daga ni'imar duniya ya shiga cikin wahala ina ga wanda ya fito daga aljanna ai wanda ya taba shiga aljanna ya tsaya ya fito wannan shi ya ga tabewa domin ya san dai ya shiga wata irin wahala wadda suke ba kankanuwar wahala ba don haka aljannatul lati askana Allahu fiha Adam aljannar da Allah ya zaunar da annabi Adam a ciki hal hiya jannatul khuldi aljanna ce ta tabbata wanda Allah ya mana alƙawari am jannatul fil ardi ko ko ta aljanna ce nan bayan ƙasa a nan duniya aljannatul lati askana Allah ta'ala Adam alaihi salam aljannar da Allah ta'ala ya zaunar da annabi Adam a ciki kamar yadda ya zo cikin faɗin Allah uskun anta wa zaujukal janna kai da matarka ku zauna cikin aljanna ko kai da matarka ku yi zaman ku cikin aljanna hiya jannatul khuldi aljanna ce ta tabbata tabbas aljanna ce ta tabbata allati yadkhuluha almu'minuna yawm alqiyama wanda muminai za su shiga ranar tashin alkiyama, bi rahmatillahi da tausayin Allah Allah ka sa muna ciki domin wanda bai shiga aljanna ba ya tadi Allah ka sa muna cikin wanda za mu shiga cikin aljanna Allah ta'ala yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إيه؟ وقلنا يا للملائكة اسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إيه يا كاوين ده ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين طيب to walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin Allah tabaaraka wataala ce a bayan ƙasa kuna da ɗan zama da za ku yi a duniya Run ɗan inda za ku rabi ana gane wa mustaƙar ɗan inda za ku ɗan rabi a duniya kun ga wannan tafka tafkan gidajen da kuke gani a nan mai tama a nan a sokoro da wurare in ana gine-gine ko da Legas da sauransu da Dubai inda ake zuwa yan Allah ce ɗan wuri ne da za ku ɗan rabi wa mata'un ku ɗan ji daɗi kaɗan ilahi ne zuwa wani lokaci kafiri da Allah da yawa Allah ta waye annabi Ibrahim da ya addu'a ya roki Allah cewa ya Allah na'am to bismillah fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ الله تعالى yace ku sauka can kasar duniya ku koma duniya bangare na kiyayyar bangare sai ta yaki da mutum kana kin sai yana kin ka kana kashe shi yana kashe ka kana ci masa mutunci yana ci maka mutunci ka kona mar dukiya ya kona maka ko haka za ku yi ta ba a zukum li ba'din adu sai Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarru a duniya za ku dan zauna ku dan rabi ku dan samu dan wurin zama wa mata'un da dan jin dadi ilahi zuwa dan wani lokaci Allah ta'ala da kansa yace ay hatta kafiri da na halitta to lallai zan bashi dan jin dadi na wani lokaci ana ganewa da duniya tana da kima a wurin Allah kafiri ko ruwa ba zai sha ba eh Allah ta'ala ce in banda ma kada mu kafirce da ya maida wa kafare komai nasu nan abin nan abin nan walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna laja'alna liman yakfuru بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Allah تبارك wataala ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kada mutane su zama al'umma iri ɗaya ba duk su zama kafirai Allah ta'ala ce da duk dadin duniyar ma kafiran zan ba su kare ana ganewa ai dadin duniyar gaba ɗaya wanda ya kafirce min ma shi zan ba laja'alna liman yakuru birrahmani li suqufan min fidda da mun sanya ma waɗanda suka yi wa Allah tawaye suka zama kafirai sai ya zama rufin gidansu na abin nan ne eh, silba eh, azurfa ina ganin yanzu ai a nan da dai Najeriya cikin masu dukiya da muke da su akwai wanda ya fara yin rufin gidansa na azurfa an kai wannan matsayin Allah ya ce da haka zan musu kaga kafiri saboda dukiya rufin gidansa na menene min fiddatin yace wa ma'arija alaiha yazharu zan sa musu matakala ya zama suna da matakala wanda za su taka su shiga gidajen shi ma azurfa ce ake takawa sai ce wali buyutihim abwaban wa sururan gidajen su kofofin gidajen na azurfa gadaje gado na azurfa ba na karfe ba ba katako ba ba yan dabaru da yan like-like ba a'a azurfa ce za a zuba ta gaba ɗaya. sai ce me wasu zukhrufa in sanya musu kayan karas in sanya musu kayan ƙawa. Allah ya wa in kullu zalika duk wannan tarkatan lamma mata'ul hayati dunya dan wani jin dadi ne na duniya dan wani ne jin dadi ne kadan magana jin dadi tana lahira wal aqimatu inda rabbika wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira a wajen ubangijinka ga waɗanda suke jin tsoron Allah ya jama'a ba dan kar mu kafirce ba mu ce to tunda Allah kafire kawai yake ba mu ma bari mu zama ana ganewa ai in ba dan haka ba Allah ce da su ne ba yace ya zan halitta halitta in kyazurta shi zan bashi abinci amma ilahin to dan ma aka ce annabi adam ya zo duniya ya zauna ya dan ji dadi zuwa wani lokaci mata'un ilahin fadi da aka yi ihbitu ku dalilun ala annahum lam yakunu qawla zalika fil ardi ya nuna da ba a bayan kasa suke ba an gane ai suna aljanna ne abin su suna jin daɗi sai aka ce ku dawo bayan kasa wannan duniya da ka gani gidan wahala ne ko kana so ko ba ka so a duniya sai ka sha wahala ana ganewa ai ko kai kana fahimtar ka sha wahala ko ba ka fahimta a duniya dai sai ka sha wahala kaji abinci ka zauna kana cin abinci ka yi ta zufa an gane ai gwargwadon loma ka gwargwadon wahalarka ka ɗauka ka sa ka ɗauka ka sa ka ɗauka ka sa ba wahala ba ce wahala ce dole sai ka wahala a duniya ko yaya ne kuma ko waye kai Allah ta'ala ya kaddara in an zo duniyar nan sai an yi mai ya sha wuya abubuwa da yawa kama tun daga biyan bukata fitsari bayan gida rashin lafiya abubuwa daban-daban wanda za ka yi ka sha wahala noma ciwo kaza dole dai in ka zo duniya sai ka yi mai aikin wahala don haka babban malamin musulunci shekul islam ibn taimiyya Allah ta'ala ya masa rama yake cewa wa inna ma uhbitu ila al-ard an koro su ko kace an sako da su bayan ƙasa ne wato saboda su zauna a bayan ƙasa din wasafa subhanahu jannata adam bi sifatin la takunu illa fi jannatil khuld Allah ta'ala da ya tashi siffanta aljanna da annabi adam yake ciki to irin wannan aljanna ba a samunta sai dai ita ce asalin aljanna wanda za a tabbata domin wata irin aljanna ce yake ciki ta musamman wanda Allah ta'ala ya tattalinta dan mu'minai yake cewa inna laka ta ju'a fiha inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra eh. wa annaka la tawma'u fiha wa la Allah tabaaraka ta'ala ce inna laka aljanna da na saka fa alla tajua fiha baka yunwa a cikinta a aljanna ba a jin yunwa idan ka ga mutum ya ci abu sai don sha'awa a nan duniya ko babu wanda ba mai wacin ba an gane ai ka ci abinci da safa kanarka kanarka kanarka sha ɗaya na yi sai ka fara ganin wasu ƴan alamu wasu abubuwa suna maka yawo a gaban ido cewa akwai mai yunwa ta fara taba ka ta yi sha biyu abubuwa sun ruɗe nema abinci kawai kake zuwa a zahar ka ci abin da za ci ka ɗirki abin da za ka ɗirka ka sha ruwa har kana numfashi habatan da an harari la'asar zuwa magariba sai ka ji abubuwa sun me sun sauya saboda kai ɗan yunwan ne dole ka rika jin yunwa haka za ka zauna Allah ya sa maka jin yunwa a duniya yana daga cikin wahala da Allah ya sa a duniya jin yunwa a aljanna ba a jin yunwa sai dai mutum ya ci wani abu dan sha'awa ba dan yunwa ba ana ganewa wala ta'ara a aljanna ba a tsare shi ba yadda za a yi kai tsareci a aljanna amma a duniya fa akwai tsareci ana ganewa ko dai tsaraici na arziki ko tsareci na jiki ko tsareci akwai tsareci a duniya akwai abin da zai bayyana cewa ka gaza wuri kaza ba ka da kaza an fahimta ai dole a samu tsaraici a duniya sai sai ƙara cewa annaka la tazma'u fiha kai baka jin kishi a cikin aljanna babu jin me ba jin kishi wala tazha ko ka shan rana aljanna ba a jin kishi sai dai a sha abin da za a sha don sha'awa aljanna ba a shan rana a duniya fa eh waya akwai waɗanda ake wahala da su idan mutu ya fito a gida sai a sa mai kinkime mai lema ana kare shi kada sha rana ana sa kinkime mai lema a kare shi in zai shiga mota a sa shi a ciki in ya sauka a mota a sa mai kinkime mai lema je a sa shi a wata inuwa in za haka da sauransu kai a wahalce wanda ke maka haka a wahalce tunda Allah ya yi ka wahala dole ka wahala kuna ganewa dole ka wahala in ka tashi zuwa bayan gida ya je maka me ba washe ce ba haya ko ba haka ba wani ba zai ma wani ba to kaji dole ka wahala wurare da yawa duk sarautar mace ko sarautar iyayenta tana so ta haifi wahalar da ake ji da raɗaɗi sai ta biyo ƙa'idojin da ake bi kafin ta samu ɗan ko ba haka ba ne wannan ba wahala ba ce namiji in yana so ya samu ɗa magaji duk wahalhalun da ake masu ya biyo ba wannan duk ba wahala ba ce wallahi ba yadda za ka yi ka zauni duniya ba ka wahala ba sai dai a ce wani ya fi wani samun sauƙi. ana fahimta jama'a amma duniya ana samun mai wahala shi ina am a baina haka ka'idar duniya take ai an samu hadisi daga abi hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi sallama ya ce yajma'u Allahu tabaaraka wa ta'ala an-nas Allah tabaraka wa ta'ala zai tara mutane ranar tashin alkiyama wa yaqumul na mu'minai su taso hatta tuzlafa lahumul janna kawo aljanna kusa da su fa tuna adam sai su zo jan annabi adam fa na sai su ce ya adam ya abana ya kai babanmu Istafta lana aljanna ga dai aljanna amma kofa a rufe kaga ba dama yi ne ba dama a shiga to ka roƙa mana Allah a buɗe mana mu shiga fa yaqulu zai ce ni a'a Wahala wa hal akhrajakum min ta illa qati'atu abikum adam ai ba abin da ya fidda ku daga aljanna asali sai kuskuren babanku annabi adam tunda ni ne kuskure aka fidda ni to ai ba ni ne zan fara zuwa in ce a maida ni ba ku dai nemi wanda zai je ya ce a maida lastu bi sahibi zalika ba ni bane izhabu ila ibrahima khalilullah je wajen annabi ibrahim shine maji dadin Allah to haka dai haka dai za a ta zuwa har a zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga karshe a buɗe aljanna mu shige insha Allah hadisin yana cikin sahih muslim hadisi na 195 wa hadha yadullu ala anna aljannata allati ukhrija minha wannan ya nuna cewa aljannar da aka fitar da annabi adam daga cikin ta hiya bi ainiha allati yatlubu minhu an yatlubu minhu an yastafiha ita ce dai wanda aka je neman ya taimaka a bude din wa qati'atuhu wa wato kuskuren sa lam tukhrijhu min jannati dunya ba sun fitar da shi daga aljannar duniya bane sai Allah ta'ala ya ce آه، فأذلهما الشيطان فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه إيه؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين bayan annabi adam da shi da hawa sun ci abin da Allah ya ce kasu ci shine ya ce fa'azallahuma shaitanu anha sai Allah ta'ala wato sai shaitan ya zamar da ya zamar da su yasa suka zame an san zamewa yi ba zamewa ka fadi ba aka ce wane ya zame ma'ana ya shiga wani hali to sai shaitan ya ainihin tabar da su daga wannan aljanna fa akhrajahuma mimma makana fihi ya fitar da su cikin daɗi. da ni'ima da suke ciki to daga nan wa qulna bi ba'dukum li ba'din adu Allah ce ku fita daga cikin aljanna ta ku je duniya ku zauna kowa na kin kuwa. makwabci na jin haushin makwabci abokin aiki na jin haushin abokin aiki wancan na jin zafin wancan ibnu kasir yake cewa ai wato fanahahuma sai ya aini rudar da su fa aka raja humamin ma kana fihi ya aini fitar da su cikin abin da suke aminan libasi na sutura da suke samu su sa sutura alfarma ta cikin aljanna wal manzil da gida na alfarma arrahab mai fadi war rizqil hani da ainihin arziki wadatacce war raha da hutu suna cikin hutu suka fito duniya suka kama noma suka kama kiwo suka kama wahala suka kama yin ayyuka iri daban-daban to kaji kana adamu tuluhu ko tulul qama annabi adam halittarsa dogo ne annabi adam ya yake dogo ne amma yanda ibnu abi hatim ya rawaito daga ubay bin ka'ab manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha khalaqa adama rajulan iwalan Allah ya halici annabi adam mutun ne dogo tasiru sha'ri ra'si mai yawan gashin kai ana ganewa asalin mutun yana da yawan gashi ne a jikin sama da kansa gaba daya ka duba ibnu abi hatim juz'i na 1 shafi na 129 ka duba fatahul bari juz'i na 6 shafi na 400 da ashirin da uku umdatul ƙari da mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai har yanzu an samu hadithin abi hurera Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce khalaƙa Allah azza wa jalla adama Allah ta'ala ya halicci annabi adama ala suratihi akan surarsa wa tulihi ko wa tuluhu 60 ah, zira'an tsawon annabi adam zira'i 60 ya zira'i yake zira'i ya jama'a ba ku san zira'i ba yawa daidai ina ne zira'i eh tsako? ko eh ai ga can yana ganin sabon Ya ne zira'i haka Shi ne ko haka ana ganewa yawwa haka shi ne. to tsawonsa ya kai haka sau sittin. a ai ya tabbata a hadisi ragewa ake nan gaba ƙarshen duniya mutane za su kwama kamar kaman wadanni ko ba za a samu koma haka ba yanzu ai kalle mu ba wani tsayi ne da mu ba can da aka yi tsayi da can za a koma dukul dukul kaman abin nan asa za a ci gaba da yi ana yi ana ragewa ana yi ana ragewa ana yi ana tafiya ko kuma an fi son tsawon to to ai yadda Allah ya so haka za yi ko yawa to da haka Allah ta'ala ya halicci annabi Adam tsawon sa zira'i 60 falamma qalaqahu lokacin da Allah ya halicce shi yace idza fa sallim ala ulaiika nafari je ka gaida wadancan taron jama'a wa hum nafarun min al malaikati julusun malaiku ne a zaune fastami ma yuhayyunaka idan ka je ka gaida su za su yi maka wata gaisuwa su ma to idan ka ji wannan gaisuwar ka rike ta fa ha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika shine gaisuwarka da gaisuwar ka gaba daya fa faqala yana zuwa yace assalamu alaikum faqalu suka ce assalamu ko assalamu alaikum wa rahmatullah kenan anan aka samu gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullah ba cewa ta'ala ha wa rahmatullah kada yake ta'ala ƙari ne da mutane suka yi idan ka ƙara abu a cikin addini sai ka kawo inda ka gani an gane ai Wani har sai an ta ta'ala ana kamar mutai da <laughs> kamar yana yin wani abin kirki kamar an sa shi akwai inda ake cewa ta'ala amma in bai zuwa lafazin hadisi ba da annabi ya koyar kai ba za ka ce ba domin ya annabi ya koyar in annabi bai ce ta'ala ba kai ba za ka ce ba iya inda annabi ya tsaya nan za ka tsaya <laughs> yawa musamman kuma mata din <laughs> musamman mata idan aka samu sabuwar ustaziya ko kala yace fazaduhu wa rahmatullah sai suka kara mai wa rahmatullah kala yace fa kullu man yadkhulu aljannata ala surati adam duk wanda zai shiga aljanna a yanda annabi adam yake haka Allah zai zai zai maida shi ya shiga aljanna awansa zira'i sittin falam yazal halku yanqusu halitta basu gushe ba suna ya ragewa ila al'ana hayyan kaga ma maganar ta ana tafiya ana ragewa ana tafiya ana ragewa har yanzu ka ga yadda muke da wuya mu kai zara'i 15 a yadda muke a yanzu a ce ga wani mutum tsawon zira'i 15 ai ko za a gan shi hadisin na cikin bukari hadisi na 3326 yana cikin sahih muslim hadisi na 2841 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 6162 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 3233 ya zo cikin silsila sahiha hadisi na 1077 har yanzu an samu hadisin abi hurairah Allah ta'ala ya gara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul juma'a aljuma'a mafi alherin rana wanda rana ke fitowa mafi alherin yini da rana za ta fito shine ranar juma'a fihi khuliqa adam an halicci annabi adam ranar juma'a ne wa fihi uhbita a ranar juma'a aka sako da shi daga aljanna wa fihi tiba alaihi a ranar juma'a ne aka karbi tubansa wa fihi qubida annabi adam ya rasu ranar juma'a ne wa fihi taqumu sa'a a ranar juma'a za ta tashin alkiyama ma alal ardi dabbatin illa wa hiya tusbihu yawm aljuma'ati musikhatan ba wata dabba a bayan ƙasa face duk ranar juma'a za ta waye gari tana ta ihu tana ta ƙara tana kuka hatta ta tsale a shamsu har sai rana ta fito a shafaƙan minas sa'ati saboda tsoron tashin alƙiyama illa bin adam sai mutum aka ga mutum mai masa ana yi ba kawai ƙara goge kaya yake yana wankewa ita ko dabba ta san in yau ne juma'a za a yi tashin alƙiyama ta ta ta ƙare ƙasa za a maida ta ana ganewa sai su tashi suna kuka suna ihu suna ƙara amma ba ma ji da rana ta fito sun san to shikenan ba yau bane saboda sun ga rana ta fito daga gabas ana ganewa ai domin ranar tashin alkiyama rana daga ina za ta fito daga yamma wannan hadisi ina ne yawa wa fihi sa'atun a wannan ranar juma'a akwai dan wani lokaci la yusadifuha abdun mu'minu wa huwa fi salah ba ba bawan da zai dace da wannan lokacin yana cikin sallah yas'alullahi fi yana roƙon Allah shay'an wani abu illa dahu iyahu fa Allah ya bashi yanzu in dai ba ɓatar basira ba a ce maka ranar juma'a ko wani lokacin da ake samun wata dama ai ya kamata duk juma'a kai occupying ɗinta da me a cike ta da aikin da za ka samu amma ina hadisin yana cikin sahihun nasa'i hadisi na 1429 yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 1046 yana cikin sahihul jami' hadisi na 3334 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 488 dan ka wa fatahul qadir na imamu shaukani Allah ta'ala ya masa rahama fadan Allah ta'ala wa qulna ah, habitu minha jami'a ko ba'dukum li ba'din adu ga yanan dai yace ai adam wa hawa wa iblis da annabi adam da hawa da iblis ka da Allah ya tarkato su ya dawo da su duniya an samu daga ah, Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ta'ala ya ce ma hamalaka ala an akalta min ash-shajarati allati anha Allah ya tambaye annabi adam me yasa ka ci daga itaci yadda na hana ka faqala yace ya rabbi ya ubangiji zayyana tuli hawa'u matan nan tawa hawa'u ita ce ta kawata min ka ci mana ba komi ka san mace in kana biya mata sai ka ta haram saboda wato abubuwan da mace ke kawowa na ayi kaza a sai kaza ina son zani kaza yanzu wani zani ya fito idan mace ta nuna ma zani yau ka je kasuwa ka so mata kafin ka dawo musamman yanzu lokacin intanet ta ƙara kwakulo na kalan ta gaya in ka biye mata sai ta kai ka sabulu tana son irin wannan zanin tana son ta ci abu kaza da dama dai mun sani mata kuna fakewa da shayawa, amma mata sun fi maza cin abinci don haka tana son a bata abinci iri kaza a bata kaza a yi mata kaza a yi mata kaza galibanin hali da maza ke shiga dalilin mata ne ana ganewa ai wanda ke neman matan waje to sai ya jefa kansa cikin halaka saboda biya wa mace bukata kuma ba tare da ya gamsar da ita ba idan matan gida ce Allah ta'ala ya hada ka da mace mai yawan eh, request da kuke ta ko menene abin da kawo bukatu to za ka sha wahala a duniyar saboda za a yi kaza ana son kaza muna haka dai za ka ta ji yanayin dole wani abu a'a ai ba ba wanda ya taba cewa yau ya kai ya kura mace ba ta da bukata ta ce kai daidai a'a sai dai a dan a dan bar wani abu an dan yi hangin din sa ana jira a samu a zo ai eh a eh ai abun ai abinda addini ya faɗa haka yake eh kuma ka san mata su ga ta malan hankalin ne dan kada na kisa su yi wa agalin sai dai su yi hakuri addini wato addinin sai na samun nakasu hankalin su kuma bai kai irin na maza ba in za a biya mace fa za a cinye abin da ake da shi yau gobe kuma koma bara ana ganewa ai ana samun zababbun mata zababbu amma yan kadan ne zababbun mata ka ga mace da hazaka a ba ta naira 100 a ce a kashe kai dubara ta kashe dan kadan ta aje saura sai ranar da aka shiga wani hali aka kama in buge-buge ta ce to tsaya ina zuwa sai ta ɗauko wata irin ajiya sai ta bayar sai a samu mafita amma wannan zababbun mata ne masu ƙwaƙwalwar gaske waɗanda suke da hankalin ganin gaba ana gane ba. mata masu hankalin ganin gaba a wanda take ganin gaban ta kadai tana ganin yau ba ta ganin gaba ai kaga idan wahala ta zo tare za a sha da haka ana gaya wa mata ne wannan domin ya zamanto sun kiyaye sun ɗauki kyawawan matakai mace ta zama ma namiji sanad ta zama mai madogara in abubuwa suka kwaɓe mai da ya zo gurinta za ta ba shi mafita kada mace ta zama ma namiji eh, eh, me ake cewa abin nan wato wato ta mai da namiji kama wani mai sunan roba nan da ake zuwa ɗauka kuɗi yawwa asusu a'a wata atm wata roba yawwa wannan roban da ake zuwa ana ɗauka kuɗi ciki to haka wata mace take mai da namiji jama'a ku taimaka wa maza kar ku dora musu nauyin da zai kai su ga cin haramu ana ganewa ko sai kun taimake su domin bukatun ku yake kai su ga wani hali yanayin kawo kaza ba ni kaza zan ci kaza zan sha kaza ina buƙatar man fata ina buƙatar man gashi ina buƙatar man kumba ina abubuwa iri to gaji ai duka ai duka musamman ta ga alamun akwai eh kuma wai akwai wani abu da iyayen muka faɗi wai mace mene rogo baka san gidan daɗi ba <laughs> rogo ba idan ka shuka rogo a inda ƙasa take da kyau da ruwa da lilimi sai ta zuba maka ganye ba yaya idan ka kaje ka kai rogo cikin wahala inda bai samu ruwa yana jin jiki nan ne zai yi yaya da yawa to ita mace in ta samu gidan wadata komi akwai to nan ne take zuba fuka-fukanta ta yi abu da ta ga dama in ta samu namiji mugu mai casa ta mai ainihin wahalar da ita sai ka ga ta miƙe sat tana biyayya abu ya baka mamaki ne suke cewa ai mace rogo ce bata san gidan daɗi ba haka suke bari domin san ba duka bane akwai bayin Allah ana ganewa ko akwai bayan Allah muna fatan Allah ya sa ku shiga daga ciki eh ku kokari ku zama ma namiji kariya ba abin da zai halakar da shi ba to dan haka yake cewa Hawwa'u ce ita ce ta kawata min to ta kawata min kuma dai ga yadda aka kare to kaji so dan haka a ibnu hajar ya fitar da wannan a duba akwai hadisi da yazo ma riwaya ta abi huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda ce mazala ce laula banu isra'ila ba dan abinda banu isra'ila suka yi wa Allah na laifi ba lam yakrizu ta'am da ba a rika aje abinci ba da mu ma abincin mu ya zama kullun zaka neme shi ran nan zaka ci shi ran nan zaka neme shi to sai aka yi abincin mu wanda zaka rika ajewa ne a sto ko a rumbu da sauransu daga kansu abin ya fara kafin su ba haka abin yake ba su suke wa Allah ta waye domin asalin abincin mu kawai yana zuwa ne eh, kamar ka ce take away daga sama ana ganewa ai to da suke wa Allah ta waye sai mai da su noma in ko an yi noma dole a ajiye dan yawa ana ga su suka jawo mana wannan sai abin ya ci gaba a haka daga kansu ne eh so dan haka eh, akwai ina ne yace walam yakrizil lahama ko sannan da ba da ba taskace nama ba a rika aje nama a fridge ana ganewa ai a rika yin kaza kaza to su suka jawo walaula hawa ba dan hawa uba lam takun unsa eh, wato zaujaha da in ba dan abinda hawa sai wa annabi adam ba to da mace bata taba ha'inta mijinta ana ganewa ai ma'ana dai Abun ya samo asali can aka faro shi domin yana daga cikin ha'inci mace ta zuga mijinta ya fada abin da zai cutar da su gaba daya ana ganewa yana daga cikin ha'inci ita fa mace kamata ya ta zama garkuwa daga halaka ba ya zama ita ke bankada ka ba tana hankada ka ba tana tura ka Allah ta'ala shiryatar da mu hadisin nan na cikin sahih bukhari hadisi na 3399 yana cikin sahih muslim hadisi na 1470 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 4169 sai sahihul jami' sagir hadisi na 5330 fadin Allah ta'ala fatalaqa adamu min rabbih sai mu rufe daga wannan aya fatalaqa adamu min rabbih kalimatin فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم sai annabi Adam ya samu wasu kalmomi daga Ubangijinsa, fataba ya tuba, ko fataba alaihi Allah ta'ala ya karɓi tubansa, inna huwa tawabur rahim. Wasu kalmomi ne Allah ya koya wa annabi Adam wanda in ya faɗe su to Allah zai yafe mai, saboda tausayi na Ubangiji. Mamu Shangidi yake cewa lam yubayyin huna ma hadhihi kalimat anan Allah bai bayyana kalmomin ba ya ce kalimatin wasu kalmomi lakinnahu bayyana fi suratul a'raf Allah ya bayyana mana cikin suratul a'raf shine kala suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qala annabi adam da hawa'u suka ce rabbana ya ubangiji zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kanmu mun maka laifi mun sa'a maka ya Allah wa in lam taghfir lana in baka yafe mana ba ya Allah lanakunanna minal khasirin wa tarhamna kuma ka ji tausayin mu lanakunanna minal khasirin za mu kasance cikin masu asara har yanzu wannan addu'a idan ka rike ta ana samun falala ana samun buki daga cikin halin da aka shiga rabbana rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana to wannan addu'a ce mai muhimmancin gaske al-imam ibn yake ta fatalaqa adam min rabbihi kalimati wannan aya tana karantar da tawwatu adam wa du'aihi tubar annabi adam da kuma yanda annabi adam ya addu'a Allah ta'ala yake cewa wa man yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah na'am a can cikin nisa'i yajidullah ghafurar rahim ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما نعم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما gashi wa man wanda ya aikata mummunan aiki aw yazlim nafsuhu ko ya zalunci kansa ta hanyar aikata aiki mara kyawu thumma yastaghfirullah daga baya gane bai kyauta ba yaje istighfari yajidillaha ghafurur rahim zai samu Allah mai gafara mai tausayi Allah zai ji kansa Allah zai tausaya masa ana gane wannan ko su dan haka har kullun ka zama mai mai istighfari bare kuma yanzu muna cikin watan Ramadan a rage wasu abubuwa a rage fira ta faɗin astagfirullah da sauransu kan rasa abin da ya samu mata sai akwai surutu ai ta labari ai ta fira bayan ga istighfari ga tuba ga abubuwa amma mata in suka haɗu wani lokaci gara kasa dushe sa taron mata mafi yawa bai da wani alkhairi mafi yawa gaba ɗaya ma tarurruka Allah ta'ala yi abin da haka a dai kiyaye wani wata in ta zo gurin ki ba alkhairi za ta zo miki da shi ba gara ki zauna ki abin da zai amfane ki duniya ki da lahira ki saboda ba alkhairi bane wani surutu Allah ta'ala ya shirye ta da mu Allah ta'ala ce alam alamu. anna Allah huwa yaqbalu tawbata alam anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim Allah tabaaraka ta'ala ce alam ya'lamu shin mutane ba sani ba annallahu huwa yaqbalu tawbata an ibadihi Allah ke karɓan tuban bayansa wa ya'fu an sayyi'ati ko Allah yana yafe munanan ayyuka duk wanda yake son tuba gawa zai tuba ga Allah tabaaraka wata ta'ala tuba ga Allah yana da muhimmanci a wannan wata mu mai da hankali a wurin tuba domin kaga a ummuna Aisha ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam in ta ga lailatul qadari me za ta rika fadi yace Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kaga dun neman tuba ne neman afuwa ne neman gafara ne. duka yana daga cikin nau'uka na istighfari Allah ta'ala ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah Allah ta'ala ce duk wanda ya tuba ya aikata aiki na kwarai fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle ya tuba ne zuwa ga Allah matukar tuba muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ainihin tuban mu Allah ta'ala ya yafe mana yawwa يقبل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ومن رقوا الله ya kuma dora mu akan daidai ya fi zunuban zunubanmu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya samu cikin bayansa da zai yanta a wannan wata subhanaka bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah